rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau alhamis 25 daidai ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu daga garin maka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 4 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2024 mun haɗa cikin wannan masallaci masjidus salam domin ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana mai albarka cikin wannan sura suratul baqara mai albarka sura mafi tsawo a cikin alkur'ani idan ba amince ba jiya mun kwana a aya ta 134 faɗin allah maɗaukakin sarki tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun kamar kuma yadda muka yi bayani a wannan shekarar dai ta 1445 wannan shine karatunmu na ƙarshe insha Allah sai kuma Allah ya kai mu shekara mai zuwa idan muna da rayuwa kuma Allah ya sa ba mu da rai lokacin rai yayi halin shi to sai mu bi juna da addu'a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 قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah ya ce wa sai Yahudawa da Nasara suka ce ma musulmai kunu hudan ku kasance ku zamto Yahudawa mana au Nasara ko kuma ku zamto Kiristoci idan kun zamto Yahudawa ko kun zamto Kiristoci tahtadu to sai ku shirya bi ma'ana abin da suke kai na musulunci ba shari'a ba ne in ji yahudawa da kuma nasara suka ce musulmai allah sai ce kulka ce musu ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam bal millata ibrahima hanifan ai bal nattabi'u millata ibrahima hanifa al'amarin ba haka yake ba mu za mu bi hanyar annabi ibrahim ne za mu bi addinin annabi ibrahim wanda yake addini ne wanda yake miƙaƙƙi ba karkataccen addini ba sannan wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam bai zamto daga cikin mushrikai ba bai zamto daga cikin masu hada allah da wani wurin bauta ba abin da ya faru shine abadi ya zo daga abdullahi dan abbas ya ce qala abdullahi bin suriya al'awar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake ce ma abdullahi bin suriya al'awar ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal hadiyu illa ma nahnu alaihi shi ba yahudi ne sai ce manzan Allah ai babu wata shirya ya manzan Allah ya Muhammad babu wata shirya idan ba addinin da muke kai addinin Yahudawa ba duk wani addini in ba addinin Yahudawa ba ba shirya ba ne an gane sai ya fattabi ina ya Muhammad tahtari. ya ce to ka bi mu kan addinin mu na Yahudawa ya kai Muhammad to sai ka shiryu amma abin da kake kai na addinin musulunci ba shirya ba ne in ji wannan ba Yahudan waƙalatin nasara mithlu dhalik su ma nasara kiristoci suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin wannan magana to shine sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya waƙalu sai yahudawa da kiristoci suka ce manzon Allah da muminai kunu hudan au nasara ku zamto yahudawa mana ko kuma ku zamto kiristoci tahtadu idan kun zamto to za ku shirya bi ma'ana abin da kuke kai na musulunci ba shi bane shirya Allah ya ce kul ka ce musu ya manzan Allah bal na tabi'u millata ibrahim hanifa a'a mu zamu bi muna bin aƙida muna bin addinin annabi ibrahim ne hanifan wanda wannan addinin miƙaƙƙen addini ne ba karkatacce ba sannan wa ma kana al mushrikin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam bai zamto daga cikin mushrikai ba bai zamto daga cikin waɗanda suke bautata ma allah tare da wani ba allah sai ya umarci mumine ya ce qulu ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah shi kadai mun ba da gaskiya ga Allah wa ma unzira ilaina da abin da aka saukar zuwa gare mu na alkur'ani wa ma unzira ila ibrahima da abin da aka saukar wa annabi ibrahim wa ishaqa wa isma'ila da abin da aka saukar wa annabi isma'ila wa ishaqa da abin da aka saukar wa annabi ishaqa wa yaquba da abin da aka saukar wa annabi yaquba wal asbaqi da kuma jikokin annabi yaquba wa ma utiya Musa sannan mun yi imani da abin da Allah ya baiwa annabi Musa na attaura da abin da yake ciki wa Isa sannan mun yi imani da abin da Allah ya saukar wa annabi Isa alaihi salatu wassalam na injila da abin da yake ciki wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim sannan kuma mu musulmai mun yi imani da duk abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum sannan ba mu rabewa ɗaya daga cikin annaba wannan mu ce wannan namu ne wannan ba namu bane mu musulmai mu ce mun yi imani da wannan ba mu imani da wannan ba gaba ɗaya musulmai kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi an gane Allah ya ce wa nahnu lahu muslimun sai musulmai suka ce to mu dinnan mun yi imani mun miƙa wuya ga ubangiji ga ubangijin wannan annabawan gaba ɗaya da kuma ubangijin da shi ne ya saukar masa da wannan littafai da wannan annabtaka so gaba ɗaya mu mun yi imani da wannan ubangijin mun miƙa wuya gare shi an gane allah ya ce musu ƙulu muminai ku ce amanna billahi mun yi imani da allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana na alkur'ani abin da aka saukar ma manzon mu sallallahu alaihi wasallam na hukunce hukunce da umarni da wani hani wanda yake cikin alkur'ani wa ma'unzila unzila ila ibrahima da abin da aka saukar wa annabi ibrahima wa isma'ila da abin da aka saukar wa annabi isma'ila wa ishaqa da abin da aka saukar wa annabi ishaqa wa yaquba da abin da aka saukar wa annabi yaquba wal asbati da kuma abin da aka saukar wa jikokin annabi yaqub an gane kamar yadda muka sani jikokin annabi yaqub zuri'a annabi yaqub su ne zuri'ar da Allah ya fifita a wannan zamani an gane a cikin wannan zamanin nasu babu wata zuri'a babu wata kabila wadda Allah ya turo annabawa da yawa cikin wannan kabila kamar zuri'a ta gidan annabi Yaqub a cikin su ne Allah ya sa mene wanda suke masu mulki da yawa a wannan zamanin sannan Allah ya sauka masa da tafai da yawa a cikin wannan mene kabila shi yasa Allah ya ce mene ya bani Isra'ila udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin Allah ya ce wa ma'utiyan Musa sannan muminan nan suka ce mun yi imani da abin da Allah ya saukar wa annabi Musa alaihi salatu wasalam da abin da Allah ya bai wa annabi Musa alaihi salatu wasalam na attaura wa Isa sannan mun yi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya bai wa annabi Isa na injila wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da kuma abin da Allah madaukakin sarki ya bai wa dukkan annabawa daga ubangijinsu mun yi imani da wannan abubuwan nan la nufarriqu baina ahadin minhum sannan ba mu bambancewa ba mu rabewa daga cikin annabawan nan mu rabe ɗaya daga cikin su mu ce mun yi imani da wannan wannan ba mu imani da shi ba mun yarda da abin da wannan ya zo da shi wannan ba mu yarda da abin da ya zo da shi ba kamar yadda yahudawa ba su yi imani da annabi isa alaihi salatu wasalam ba ba su yarda da injila da ya zo da ita ba an gane Allah ya ce wa nahnu lahu muslimun sai muslimin sai mu'mine suka ce kuma mu mun miƙa wuya ga ubangiji mu ga ubangiji muke miƙa wuya sai Allah ya ce fa in amanu <clears throat> fa in amanu bi بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma bihi idan su yahuda wannan da kuma wannan nasaran da wanda suke kafare da mushrikai suka yi imani bi mithli ma amantum bihi da kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi ku musulmai suka ba da gaskiya suka miƙa wuya suka yadda da ubangiji suka yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi na annabta da abin da ya zo da shi na alkur'ani kamar yadda ku muminai kuka yi imani da shi to idan sun yi haka Allah ya ce ta dautu haƙiƙa sun shiryu an gane haƙiƙa sun kasance akan shirya Allah ya ce wa in tawallau idan kuma suka juya baya suka bijire suka ƙin imani da musulunci suka imani da Allah suka ƙi karɓar musulunci suka ƙi ba da gaskiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi na alƙur'ani Allah ya ce fa inna ma hum fi shiqaq to lallai su suna cikin mene suna cikin rarrabuwa suna cikin saɓani an gane suna cikin saɓani tunda su yahudawa ai ba su yadda da abin da mene kiristoci suke a kai ba tunda yahudawa sun ce mene wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in sannan wa qalatin nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab kun ga a yayin da yahudawa da kiristoci ba su yi imani da musulunci ba ba su karbi musulunci a matsayin addini ba to ba za su taba gushewa akan sabani ba idan na sun zo sun karbi musulunci to kalma ta musulunci ita ce kalma ɗaya wadda za ta daidaita su da musulmai ta daidaita yahudawa da kiristoci ta daidaita duk wanda ma ba shi da addini a zamo ana kan turba ɗaya shi sa manzan Allah ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shai'a. to wannan kalma ta la illallah ita ce kalmar da take daidaita mutane kalmar da take sa tsakanin mutane ya zamto babu sabani an gane Allah ya ce wa in tawallau amma idan sun juya baya sun ƙi yin imani da ni sun ƙi yin imani da abin da na turo ka da shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma hum fi shiqaq Allah ya ce to ba za su gushi ba suna kan sabani Allah ya ce fa sayakfikahumullah da sannu kuma Allah zai isar maka daga ainihin abin da suke aikatawa da sannu Allah madaukakin sarki zai isar maka daga gare su wa huwa sami'ul alim Allah shine as-sami'u mai ji sannan kuma shine al-alimu shine masani Allah ya ce sibghatallah Allah ya ce wannan addinin na musulunci rini ne na ubangiji yake rina zuciyar wanda ya so ya haskaka masa ya gane mene tafarki na addinin musulunci an gane Allah ya ce sibghatallah wannan addinin na musulunci rini ne na ubangiji yake rina zuciyar wanda ya so da wannan addinin nan Allah ya ce wa man ahsanu min Allah sibgha wane ne mafi kyawun rini wane ne mafi kyawun rini daga ubangiji ai babu jama'a an gane inda Allah ya faɗa ya ce mene man yahdillahu fa huwa muhtadi duk wanda Allah ya shirya to shine shiryayye Allah ya ce man yudlilillahu fala hadiya duk wanda kuma Allah ya batar da shi Allah bai nuna masa gaskiya ba bai fahimtar da shi addinin musulunci ba to wannan mutumin ba zai gushe ba akan bata amma duk wanda Allah ya haska masa musulunci ya gane addinin musulunci to wannan mutumin babu wanda ya isa ya kautar da shi daga wannan mene haske da Allah ya daura masa na musulunci shi sai Allah ya ce sibghatallah addinin musulunci rini ne na ubangiji yake rana zuciyar wanda ya so da wannan addini Allah ya ce wa man ahsanu min Allah sibgha wane ne mafi kyautata rini daga ubangiji akwai shi babu shi sai muminai suka ce wa nahnu lahu abidun kuma mu muminai gare shi muke bauta shi ubangiji duk wata bauta da muke yi shi kadai muke bauta tamawa ba mu hada shi da kowa wurin bauta an gane wata aya Allah ya ce fitratallahi allati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqillah Allah ya ce wannan fitra ce addini ne wata halitta ce wadda Allah ya halicci mutane akai jama'a shi sa malamai suka ce idan da za a tunda aka haifi mutum a aje shi a wani wuri bai taɓa ganin kowa ba bai taɓa ganin komai ba zai tashi a zuciyar shi yana so ya bauta ma Allah saboda wannan halitta ce ta bauta wadda Allah ya akan duk a zuciyar dukkan wani abin da ya halitta sannan kuma kowa Allah ya halicce shi ne akan mene akan fidra ta bauta masa shi kadai shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitri fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi manzo Allah ya ce dukkan wani abin da ake haifa ko daga wani addini ne ko aka haifa wannan yaran ana haihuwa shi ne akan fidira ta addinin musulunci manzo Allah ya ce fa abawahu yuhawidanihi in ma dai iyayen shi su mai da shi ba yahude bayan ya girma ko kuma su mai da shi ba nasari ko kuma su mai da shi ba majushi ko kuma su mai da shi ma wanda bai da addini amma kowa ana haihuwa shi ne akan mene fidira ta addinin musulunci Allah ya ce wa nahnu lahu abidun musulmai suka ce kuma mu gare shi muke yin bauta ubangiji shi kadai sai Allah ya ce qul atuhajjuna na fillahi qul atuhajjuna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana 确认。 muflisun Allah ya ce kul ka ce musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam atuhajjuna na fillahi yanzu kuna jayayya ta hujjoji ne an gane da fillahi cikin al'amarin ubangiji atuhajjuna na yanzu kuna jayayya da ne an gane fillahi cikin al'amarin ubangiji wa huwa rabbuna alhalin shine ubangijinmu shine mahalicinmu shi muke bautata mawa wa kuma shine mahalicinku shi ya kamata ku bauta masa shi kadai ba tare da kun haɗa shi da kowa wurin bauta ba so idan haka ne kuna jayayya da mu game da sha'anin ubangiji game da bauta da muke ma ubangiji game da imani da muka yi da Allah shi kadai da kuma ba da gaskiya da muka yi ga manzon shi sai mu suka ce to walana a amaluna to aikin da duk muka yi na lada ko kuma da aikin da muka yi na zunubi to wannan fa yana kan mu ne walakum a'malukum sannan kuma duk aikin da kuka yi na zunubi ko na lada yana kan ku ne ba yana kan mu ba wa nahnu lahu muslimun amma mu muminai wa nahnu lahu mukhlisun amma mu muminai gare shi muke ainihin mene shi kadai muke tsarkakewa wurin bauta an gane wa nahnu lahu mukhlisuna mu gare shi muke tsarkake bauta shi kadai Allah ya ce am taquluna wai shin ko kuna cewa ne ku yahudawa da kiristoci inna ibrahima lalle annabi ibrahim wa Isma'ila da annabi Isma'il wa Ishaqa da annabi Ishaqa wa Yaquba da annabi Yaquba wal asbaqa da kuma jikokin annabi Yaquba shin ko kuna cewa ne wai kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ne ko kiristoci Allah ya ce shin abin da kuke cewa kenan da annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaqa da annabi yaqub da jikokin annabi yaqub shin kuna cewa sun kasance yahudawa ne bi ma'ana sun yi bautar allah akan addinin yahudanci addinin da kuke kanshi addinin bata ko kuma kuna cewa ne sun yi bautar allah akan addinin nasaranci addinin da kuke kanshi addinin bata sai allah ya ce kul ka tambaye su ya manzan allah ka ce musu ya manzan allah a antum a'lamu amillah shin ku ne mafi sani ko ko allah shine mafi sani ku ne mafi sanin addinin da suka yi ko ne mafi sanin wanda suka bauta mawa ko ne mafi sanin hanyar da suka bi ko kuma Allah shine mafi sanin abin da suka yi Allah shine mafi sani sai Allah ya ce wa man azlamu shin wane ne mafi zalunci a cikin mutane Allah ya ce mimman katama shahadatan indahu min Allah bai kai wanda ya ɓoye shaida a wurin shi ba daga Allah madaukakin sarki ya san abu fa gashi yadda yake daidai ne sannan kuma ya san abu gashi wanda yake gaskiya ne amma sai ya ɓoye da wannan abin a zuciyar shi ya ɓoye ma Allah wannan abin kuma alhalin ba zai ɓoye ba yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah an gane kun ga Yahudawa da Kiristoci sun karanta a littafin su sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya ce mene alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce lalle wanda muka baiwa littafi cikin Yahudawa da kuma Nasara Allah ya ce ya'rifunahu sun san manzan Allah sun san siffar shi kama ya arifu na abna'ahum kamar yadda suka san siffa da kamanni na 'ya'yayensu Allah ya ce wa inna fariqan minhum sai dai wani bangare daga cikin yahudawa wani bangare daga cikin kiristoci la yaktumuna alhaqa sun kasance suna ɓoye gaskiya wa hum ya alamun alhalan sun san gaskiya ne shi yasa Allah ya tambaye su a antum a'lamu amillah shin ku ne mafi sani ko ko Allah shine mafi sani ga addinin da wa'annan bayan shi gaba ɗaya suka yi Allah ya ce wa man azlamu shin wani ne mafi zalunci bai kai min man katama shahadatan indahu min Allah wanda ya boye wata shaida a wurin shi ya boye wannan ya boye wannan shaidar daga Allah ya boye ma Allah wannan shaidar nan bayan kuma abin da ya boye Allah ya san mene ya san abin da yake cikin zuciya da kuma abin da ake bayyanawa ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ake bayyanawa da kuma abin da ake boyewa Allah ya kasance duk abin da yake cikin kirjin kowa Allah ya san abin da yake boye a cikin zukatan kowa an gane shi ta Allah ya tambaye su am taquluna shin wai ko kuna cewa ne ku yahudawa da kiristoci inna ibrahima lalle annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaquba wal Asbaba da kuma jikokin annabi yaqub shin ko kuna cewa ne kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ko kuma sun kasance kiristoci Allah ya ce to idan abin da kuke faɗawa idan abin da kuke cewa kenan to kul ka ce musu ya manzan Allah a antum a'lamu amilla shin ku ne mafi sanin addinin da suka yi ku ne mafi sanin wanda suka bautata mawa amilla ko kuma Allah ne Allah shi ne mafi sani Allah ya ce wa man azlamu wane ne mafi girman zalunci a cikin mutane bai kai min man tama shahadatan hu min Allah bai kai wanda ya ɓoye wata shaida a wurin shi ba daga Allah ya ɓoye ma Allah wannan shaidan nan bayan kuma ya santa amma sai ya ɓoye ta a zuciya an gane ya mance cewa Allah ya san abin da yake ɓoye a zuciyar mutane da abin da suke bayyana Allah ya ce wa mallahu bi ghafirin amma ta'malun Allah madaukakin sarki bai zamto mai rafkana ba bai zamto mai bari ba game da abin da kuka kasance kuna aikatawa ku yahudawa ko kuma kiristoci ko kuma duk wanda ma suke aikata wani abu wanda yake mummuna allah ya ce tilka ummatun qad waccan al'ummar wannan al'ummar da muka gama magana akan ta nabi ibrahim ishaqa isma'il yaqub wal asbab allah ya ce tilka ummatun waccan wata al'umma ce qad khalat wannan al'ummar nan ta shuɗe ta wuce allah ya ce laha ma kasabat duk abin da ta aikata na lada yana kanta sannan duk abin da ta aikata na zunubi yana kanta walakum ma kasabtum sannan kuma duk abin da kuka aikata na lada ko zunubi yana kanku Allah ya ce wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya amalun game da abin da suka kasance suka aikata an gane so wacan al'umma ce wadda ta riga ta wuce lahama ma kasabat duk abin da ta aikata na lada ko zunubi yana kanta ne walakum ma kasabtum sannan kuma duk abin da kuka aikata na lala ko zunubi yana kanku ne Allah ya ce wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya'malun game da abin da suka kasance suka aikata ko game da abin da suke aikatawa an gane insha Allah za mu kwana anan aya ta 141 idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa kamar yadda na faɗa Allah ya sa ina da tsawon rayuwa ko kuma muna tsawon rayuwa gaba daya sai mu tashi akan sa ya qulu sufaha'u minan nasi idan kuma Allah ya sa kafin shekara mai zuwa Allah ya dauki rayuwata ko ya dauki rayuwarku so kar mu manci da juna wurin addu'a jama'a kar mu manci da juna wurin addu'a an gane saboda rayuwa tana wurin ubangiji ne ba tana wurin kowa ba shi ya san kowa adadin da ya ɗiba masa na rayuwa ba dole bane yadda muka taru anan gaba daya